Wannan shine karo na saba'in da da aka gudanar da wannan maulidin wanda Sheikh Ahmad Babal Wa'i zai assasa a birnin Kumashi. Kamar yadda yake a faɗin duniya, idan wannan rana ta zagayo, mafi yawancin ƙasashen duniya suna ba da hutu ga al'ummar musulmai domin su ji daɗin gudanar da bukukuwan maulidin Annabi Muhammad tsira da amincin Allah su tabbata gare shi. Domin haka ne maga kujerar taron Sheikh Mustapha Ibrahim ya kira wa gwamnati a madadin musulman Ghana da ta ƙara rana irin ta yau a cikin ranakun hutu na ƙasa. barna kuma mu samu da ta holiday Allahu akbar shine maulidin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam babu wani rana da ya kai wannan rana important babu shi babu wani rana yasa mu aje kirkifansu mu sa wannan gabanmu mu nemi a bamu holiday in all the whole world ce idan duk duniya na amfana da wannan ranar me zai hana mu ma 'yan Ghana mu amfana da ranar wannan bikin. Babban baƙo mai jawabi Imam Muhammad masarur Ibrahim, limami a hedkwatar Majalisar Ɗinkin Duniya, ya yi jawabi ne a kan taken taron Maulidin in ta'addanci a koyarwar Musulunci. Bayan ya yi bayanin dalilan da ya sa mutum yake kasancewa ɗan ta'adda guda uku, wato neman suna, yunwa da rashin aminci, da kuma wuce gona da iri ko tsaurin ra'ayi, sai ya kawo kaɗan daga cikin yadda za a magance ta'addancin. Na farko a yi kokari a san zaman lafiyar nan shine the best don mutum in ba zaman lafiya in ba zaman lafiya wallahi tallahi ko sallah ba kai kai sallah corona da yazo ba kulle kaba ba isa to the government officials i think ga jami'an gwamnati daya daga cikin dalilan dakile ta'addanci ko tsatsauran ra'ayi shine kula da matasa da farko rashin aikin yi dalili ne domin rashin abin yi na baiwa shaidan wata kafa tabbatar da tsaro ga kowace al'umma yana da matukar muhimmanci akwai waɗanda ake kira 'yan sandan sa kai 'yan sanda da jami'an tsaro su kai ga al'umma da unguwanni a bi waɗannan hanyoyin a shaida wa matasa cewa musulunci bai ce mai ta'addanci ba musulunci baya koya maka ka je ka cuci wani sai dai aka san haka dan abdallah banda coordinating ci gaban zanguna da tsakiyar birni wanda ya zuwa madadin mataimakin shugaban ƙasa ya yi kira ga musulmai da su kwaikwayi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya kashe mutum ba tare da haƙƙi ba kamar ya kashe dukkan mutane ne kuma duk wanda ya ceci ran mutum kamar ya ceci rayukan mutane ne muna da aiki mai wuya gaske a matsayin mu na musulmai da mutanen zango musamman a wannan yanki na rusa alakantar da musulunci da ta'adanci mun taru domin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda a lokacin da kiyayya yadda musulunci ta sananta bai yi tawaye ko ko barazana ba amma ya yi hijira tare da Na nemi ji daga wakilin gwamnati Ben Abdullah Banda game da kira da maga kujeran taruwayi na ƙara rana irin ta yiwa a cikin ranakun hutu na ƙasa a hukumance. Ya ce zai isar da wannan sako ga gwamnati kuma za a biyar da doka ta gindaya wajen tabbatar da hakan. Idris Abdallah Bako, sashen Hausa na muryar Amurka daga Kumasi, Ghana.